wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dhahak a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijirana da shekara 209 ya mutu hijirana da shekara 279 ina dan shekara 70 daidai kuma muna cikin abuwabu az-zuhud karatun da ya gabata mun kai littafi ko babban babi na 34 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun kai karshen babi na 49 hadisi mai lamba 2384 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 50 hadisi mai lamba 2385 da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace imamu tirmidhi Allah ji kansa yace babu ma jaa annal mar'a ma'a man habba wa huwa al-babu al-50 babi na 50 abinda yazo cewa mutum na tare da wanda yake so hadith rakam alfan 385 hadisi mai lamba 2385 قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال أنس يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونمتم ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah mata kiyamu sa'a yaushe kiyama za ta tsaya faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallama ila sala sai manzo Allah sallallahu ya tashi zuwa sallah falamma qada salatahu qal da manzo Allah sallallahu ya gama sallarsa yace aina sa'ilu an kiyami sa'a ina mai tambaya game da tashin alkiyama faƙalar rajul ana ya rasulallah sai mutumin ya ce ni ne ya manza Allah ƙala manza Allah su salam ma a adatta laha mai tattala ga tashin ƙiyama ƙala ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah ma a adattu laha kabirar salatin wala saumi ban tattalan mata wata sallah mai yawa ba ban kuma tattalin mata wani azumi mai yawa ba illa anni uhibbullah wa rasulah sai dai ni na kasance na san Allah da manzansa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sanin ce almar'u ma'a man hab mutum yana tare da wanda yake so wa anta ma'a man ahbabta kai din kana tare da waɗanda ka so kama ra'aitu farihal muslimu na ba'adul islam farahahum bi Ban ga musulmi sun yi farin ciki bayan musulunci yadda suka yi farin ciki da wannan bayani na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an gane ku wannan hadisin haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce a ruwayar imamul buhari sabai suka ce da manzo Allah sallam mu ma haka kala na'am yace eh safarihna yawma idin farahan shadida sai mafi farin ciki farin ciki mai tsanani ma'ana mai yawa a wannan rana da wannan bayani na maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadis ram alfan salasumiyatin sittu na samanun hadisi ne lamba 2386 قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن قياس عن أشعث عن الحسن an anas bin malikin kala-kala rasulullahi sallallahu wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik shi ma yace manzo Allah sallallahu ya ce almar'u ma'aman a habba, mutum na tare da wanda yake so walahu maktasaba kuma ina da ladan abin da ya tsororuta ya aikata da ya ce almaru ma'aman habba ma'ana za a tashe shi tare da wanda yake so an gane ko hakanan da ya ce walahu maktasaba wato kana da abin da ka tsoro abin ya tsoro ruta shi wanda kake so din wato na alkhairi amma ya zo a riwayar imamul bai haƙi a cikin shu'abul iman da ya ce walahu maktasaba ita walaka mahtasabata kai za ka sami ladan ko kana da ladan Abin da ainihin kai tunanin ka samu to shi wannan da kake so din mutumin kirki za a baka ladansa an gane ko to amma wasu malamai suna cewa wannan abin nan daga alhisab ne aka ciro shi ko alhasab ko ihtasab an gane ku wato idan mutum ya so wanda ya so din dan Allah an gane ya so shi dan Allah kuma shi din ina mutumin kirki ba yana mutumin banza ba ya so wani mutumin kirki bawan Allah ya ce yana sansa shi bai yi nagarta ba ta dole sai an samu asalin ita nagarta ɗin su da haka ne waɗanda suka kawo wannan hadisi su tsaya iya can wancan wancan ruwaya ta aman a ahabba ba sa kawo ragowar ruwayoyin walahu maktasaba ko walaka mahtasabta abinda ka yi buri na samun alkhairi da lada za ka samu wato saboda shi wanda kake so din mutumin kirki ne ya tsaya da aiki na nagarta وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وابي هريرة وابي موسى wannan babun akwai hadisi irin wannan daga waɗannan manyan sahabbai guda biyar Ali da Abi Talib Abdullah dan Mas'ud Safwan dan Asal Abi Hurairah Tadawsi Abi Musa Al-Ashari Allah ya kara musu yadda hadha hadithun hasanun garibun min حديث hasani an anas بن مالك annabi sallallahu alaihi الله wannan hadisi ne ke kyau amma ba باقوني wannan daga hadisin alhasan daga anas dan malik daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه ارويته wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallam ba ta fuska ɗaya ko biyu ba a ruwaci hadisin ta fuska mai yawa sokoki masu yawa lallai wannan abu ne wanda zai faranta mutane rai sai mutum ya ji cewa ina tare da wanda yake so kuma shi din ya tabbata ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ina son abubakar ina son umar ina son usman ina son ali an gane قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال دقى صفوان بن عسال الله يقارى مسيدة يتي ai dama can baya imamu turmili ya ce a wannan babin akwai hadisi daga ali dan abi talib ko da abdullahi dan mas'ud da safwan dan assar to wannan shine hadisin safwan dan assar qala ice ja rabiyun jahuriyus sauti qal wani balaraban ƙauye ya zo mai babban murya mai karfi ya ce ya muhammad ya kira manza Allah da sunan muhammad da aka aka ce a arabi ba kauye ne الرجل يحب القوم ولم ولما يلحق بهم mutum yana son mutane amma matsayinsa bai kai taro su ba an gane ko da ya ce lamma wannan ina nuna korewar ta yi ƙarfi sosai ga yi kawai ce falam yalhaq bihim sai ce falamma ko walamma yalhaq bihim an gane ko to amma da ya zo a wata ruwaya ta anas walam yalhaq bihim bi amalihim an gane ko ya a ruwayar abi zarri gifari a wajen abi dawud wala yastati'u an ya'mala bi amalihim cewa ba zai iya aiki irin nasu ba da haka shine nan abin da yake nufi da walam ma yalhaq bihim an gane ko ya zo a wata ruwaya ta shi kansa safwan bin assal a wajen abi nu'aim da yace walam ya'mal bi misli amalihim shi bai aika mutumin da yake san waɗancan mutanen amma bai aikata irin aikinsu ba shi ne da walan ma yal bihim fa qala rasulullahi sallallahu sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man mutum ina tare da wanda yake so hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce حدثنا عمر بن عبدة الضبي قال حدثنا عمر بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود وأن حديثا لأن سند وتنقشن وانشن حديث لا محمود دان قيلان an gane ko to shi wannan safwan dan asan al-muradi sunansa safwan dan asal al-muradi an gane eh, eh, rifabi ne wato daga kabilar bane rifabi yake an gane ku eh, abin nan nisbarsa shine al-muradi al-rifabi al-kufi ya zauna a kufa ba shi da wata alkunya da aka san shi da ita amma dai sahabi ne sananne safwan dan assa an gane ku yana da kissa ta musuluncinsa lokacin da ya musulunta eh, shi aka kamo shi aka daure cikin masallaci shugaban mutanensa ne an kamo shi an ɗaure shi cikin masallaci ƙarshe ya musulunta an gane ku eh, sannan shi wannan zir ɗan hubaish al'asadi eh, zir ɗan hubaish ɗan habasha ɗan aus ɗan bilal eh, ɗan banu asad ne kuma kufi ne mutumin kufa ne ya mutu hijira tana da shekara 31 ko 32 ko uku shi ba sahabi ba ne a muhadrim ne wato ya riski zamanin annabta amma bai riski manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba to dai tabbas wannan hadisi hadisi ne mai faranta rai cewa mutum ya ji yana tare da wanda yake so <clears throat> kuma shi din ya tabbata yana son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar ina son Usman ina son Ali ina son sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mazan su da mata manya da masu karancin shekaru waɗanda suka yi shuhura da waɗanda ba su yi shuhura ba waɗanda suka gabatar da wani abu wanda za a iya ɗaga a nuna da waɗanda ba su yi haka ba saboda darajar kasancewarsu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne je na san mutanen kirki wannan ainihin albishir ne gare shi babba cewa insha Allah ran kiyama ana zuta masa alkhairi da haka ne mai Imam Tirmidhi sai ta yi tashi kawo babi sai kawo babi da wannan ma'ana babu ma ja'a fi husni zanni billah babi abin da yazo cikin kyakkyawan zato ga Allah wa huwa al-babu al wal khamsun wannan kuma shi ne babi na hamsin da daya hadis takan alfan sarasuniyatin samanin da samanu hadis mai lamba dubu biyu da 2388 ƙwala haddasa na abu kurayim Ƙala haddasa na wakiyo an ji afar bin burkan an yi da bin lasan ana bi horaira ta ƙala ƙala rasulullah wannan hadisin da sanadi zuwa abi horaira Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu ya ce inna Allah ya ƙul lallai Allah yana cewa wato wannan hadisin hadisi ne kudusi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu ibada'ani ni ina tare da ina inda bawa na ike zato da ni abinda yake zato da ni ina nan anan har zan mushi kuma ni ina tare da shi iza da ani idan ikira ne ya roƙe ni in ya kira ni zan amsa masa ma'ana ina yin mu'amala da bawa irin yadda ya ɗauke ni inda Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon da yake zatona gwargwadon inda nake masa haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce Abin da hadisin yake nufi kwadaitarwa ce kowa ya rinjar da bangaren arraja ga Allah subhanahu wa ta'ala fatan alkhairi neman alkhairi kowane lokaci mutum irin ga kyauta zato ga Allah subhanahu wa ta'ala zato na alkhairi kada ya ga mummunan zato ga Allah mutum yana mummunan zato ga Allah Allah zai masa abin da yake zato a tare da shi an gane ko haka sai mu dada inganta alaka tsakaninmu da ubangiji subhanahu wata'ala babu ma ja'a fil birri wal ismi wa huwa al babu thani wal khamsun babi na 52 abin da yazo cikin albir da al ism nagarta da sabo hadith rakam alfan تسعون وثمانون samanu hadisi mai دبو بيو لدري da ɗari uku قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم وأن حديثا لسنة زيزوا النواس أن سمعان شعون متون ياتن بي من ذا الله صلى الله عليه وسلم قمد البر دا الإثم لفظ البر نقرتا aikin abin da babu kura a kansa al'isim da yake zunubi sabo abin da yake akwai kura a kansa faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru husnul khuluqi abin da yake cewa albirru shine kyakkyawar ta'ada kyakkyawan hali abu yana zama kyakkyawa idan musulunci ya yarda shi an gane ku lafazin albir ya hada musulunci akan fada ana nufin musulunci akan fada ana nufin abin da ya fi kima ya fi a can a cikin musulunci an gane ko sai manzala su sanar ce albirru husnul khuluq abin da ake cewa albirru shine kyakkyawar ta'ada tare da sauran halittu an gane amma dai shi albir rafazin albir ina zuwa da ma'anoni da yawa sadar da zumunci taushi aikin kirki kyakkyawar zamantakewa kyakkyawar mu'amala inda akan zo da ma'anan da'a an gane da haka ne mamu tsidi yake ce an fassara ma'anar albir a wannan hadisin da ma'anoni masu yawa da aka yi zuwa wata ruwaya aka ce albirru ma haka fi nafsika wat ma'annat ilaihin nafs wat ma'anna ilaihin qalb wato abinda ainihin kaji ya kwanta maka a rai ka samu nutsuwa in kana aikata shi muddin abin ba sabon Allah ba ne an gane ku a wani wajen ya fassara shi da imani a wani wani an fassara shi da abin da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah kamar nan ya fassara shi da kyakkyawan hali an gane ku ban kyakkyawan halin na wani lokacin an fassara shi da jure cutarwar da mutane suke yi da karancin fushi da fada mutane fuska da kyakkyawar magana duk waɗannan ma'anoni suna da ma'anan abu guda ɗaya ne ko ka ce shine musulunci ka shokan ko ka ce ainihin kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a wal ismu ma haka fi nafsika abinda ake cewa sabo al ism shine ma haka fi nafsika abinda i maka a zuciyarka i ma kai kawo ƙirjin zuciyarka bata nutsu da aikata wannan abin ba wa karihta an yattali alaihin nasu alaihi kuma ka kyamaci an yattali alaihin nasu mutane su tsinkai abin su ga kana aikatawa an gane kamar yadda aka fassara albir da maganganu da yawa haka malamai suka fassara al'isun da ainihin abubuwa da yawa ya zo a wannan hadisin ma haka fi nafsika wa kareta an yi tsale alihin nas an gane a wasu malamai eh, sun ce eh, abin nan mutum in yaji ji wannan abin da zai yi bai san hukuncinsa daidai ba ne ko ba daidai ba ne sai masa shakka a zuciya ta wannan abin sabo ne ko ina tsoron ya kasance wannan abin an yakwa ba sabo ba ne ta wannan sabo ne an gane ku wasu malamai su ce al'isun sun fasara abin da aka ce abin da muninsa yi maka tasiri a zuciya a lokacin da za ka aikata shi wannan duk ba ana nufin idan akwai mutumin da zai mai da sabo kayan gabas isaba baya jin wani abu an gane ku wasu malamai suka ce abin duk da kake tsoron ka bayyana shi ko da shari'a ta ce ka yi shi amma kana jin tsoron kuma mutane to yanzu da ainihin eh, da za ka bayyana shi yi maka wannan ɗar a zuciya to wannan kamar kana jin tsoron mutane kenan kana jin tsoron mutane akan Allah da haka lallai sai kai kokari ka kawar da wannan ɗabi'a ka nufaci Allah subhanahu wata'ala da aikinka ta yadda ba za su ringa maka wani tasiri ba haka dai malamai suka fassara wannan abin nan din قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح نحوه wannan sanadin kwatankwacin wannan matani illa annahu qala sai dai shi cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wato shi annawas dan sam'an shi ne ita bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadha hadithun hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce imamu bukhari ma ya kawo shi a cikin al-adab al-mufrad imam muslim ya kawo shi a cikin sahihu muslim ga sahabi wanda ba mu ji sunansa ba baya shine annawas dan sam'an sunansa annawas dan sam'an dan khalid dan abdullahi dan amr dan qurab kullabi ne al'ansari ne kuma ashami ne ya zauna a sham daga baya ba shi da wata shuhura da aka san shi da ita eh, a tsakanin sahabbai amma dai sahabi ne sananne mashhuri babu ma ja fil hubbi filla wa huwa babu salif wal khamsun babi abin da yazo wajen so soyayya dan Allah wato dan zatin Allah da fuskarsa ba soyayya da ake dan riya ko dan son zuciya ko dan wata sha'awa eh, da abin da ya kama da haka ba kamar da yadda Allah ke cewa wallazi na jahadu na lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi jihadi da mu saboda soyayya akwai jihadi a cikinta to mutum in yayi ta dan Allah Allah subhanahu wataala zai shirye da shi zuwa ga abuwan da yake mai kyau wa huwa al-babu thalith wal 50 babi na 53 kenan hadith ram al-fan 390 hadith mai lamba 2300 قال حدثنا عمر بن نيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا أبي بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث لسنة يزوى معاذ بن جبل الله يقارى مسيدة يتي ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce kenan hadisin hadisi ne ƙudusi almutahabbuna fi jalali waɗanda suke soyayya saboda ni lahum manabiru min nurin suna da waɗansu mimbarai na haske yagdutuhum annabiyuna wa shuhada wanda wannan mimbari nasu annabawa da shahidai za su ringa burin ina ma su ma su sami irinsa ba wai suna cewa a karbe su a ba su ba a ina ma su ma sami irin wannan an gane ku to ba wannan ina nuna kuma su waɗannan ɗin sun fi annaban sun fi shahidan ba ne ba fa dole a dinga fahimtar yaren shari'a akwai abin da za ka ga ya maka kyau tare cewa kana da abin da ya fi shi an fahimta amma sai ka ga wannan din ya yi maka kyau ka kuma san da ya kai darajar naka ba amma kana jin za ka iya ba da nakan karɓi wancan to kamar haka wafil babu yana abin darda wa bin mas'udin wa ba ta zubin samit wa bi horairata wa bi malikin lashari wannan babun akwai hadisi daga waɗannan sabai guda biyar abu darda ibn mas'ud ubada dan as-samit abi huraira da abi malik al-ashari hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kira mintacce abu muslim al-khawlani ismuhu abdullah bin thawb abu muslim al-khawlani dinnan sunansa abdullah dan thawb an gane to mu'azu sunansa sanannen suna ne amma kuma dai tunda muka fara ba mu gan shi ko mun magana a kansa ba an gane ma'azu dan jabal al sunansa ma'azu dan jabal dan amur dan aus dan a'is dan adi dan kaf dan amur dan adi dan sa'ad nasabarsa ansari ne mutumin madina ne hazraji ne dan kabilar hazraji ne almadani mutumin madina ne albadari kuma ya je ɗakin bada ba shi da wata shuhura ya mutu tsakanin hijira da da shekara 17 ko 18 an gane ku sahabi ne sananne yana daga cikin manyan sahabbai ya je yakin badar da duk yaki da manzo Allah yi a bayanta an gane ku kuma eh, wato bango ne a ilimi da hukunce-hukunce da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ma'az dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa abin nan yace afdakum eh, ma'az wato wanda yafi kowa sanin hukunce hukunce a cikin ku shine ma'az dan jabal an gane ku wa a'lamukum bil halali wal haram wanda yafi ku sanin halal da haram hadith ram alfan 390 hadisi ne lamba 2391 qala hadathana al-ansari qala hadathana ma'nun qala hadathana malik an khubayb bin abd alrahman an hasan bin asim an abi hurayra aw an abi sa'id anna rasulullah sallallahu alaihi wannan hadisin daga abi hurairu ko daga abi sa'id al Allah ya kara musu yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi yuzillihi yawma la illa yuzilluhu jinsin mutane bakwai Allah zai inuwantar da su a inuwarsa a randa babu inuwa sai tasa imamun adilun shugaba adali wanda yake jagora ko a gidansa ko a unguwarsa ko a mutanensa ko a karamar hukumarsa ko a jiharsa ko a kasarsa shugaba duwan da ya limanci mutane ya jagorance su wa shabun na shabi ibadatillah da ba matashi da irayi da bautar Allah shi gaba daya rayuwarsa bai san komai sai bautar Allah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid da mutumin da zuciyarsa na rataye da masallaci idza kharaja minhu hatta yauda ilayhi tun daga san da ya fita daga masallaci har koma zuwa gare shi to kowanne lokaci yana kiyaye salloli a cikin jami'i baya yin wasa da abin da ya shafi sallar jami'i an gane ko warajulani rajulani tahabba fillahi da kuma mutane guda biyu da suka so sunan su dan Allah fajtama ala zalika wa tafarraqa suka sai suka hadu akan haka kuma suka rabu akan haka an gane ku an gane ku an fahimta ko wa rajulun ذكر da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai a inda ba kowa har idanunsa suka kwararar da hawaye wa rajulun da adhum zata hasa bin wa jamalin da mutumin da mace ma'abociyar dangi yar dangi ma'abociyar kyau da kuma kyau ta kira shi ila lalata da ita ya fasikanci da ita faƙala sai ce ni a hafullah ne kan na tsoron Allah wa rajulun ta sadaka ce ta fa akhfaha da mutumin da ya ba da sadaka sai ya boye sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu menu. ta yadda har hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba na yana nuna muhimmancin yin aiki don Allah da kuma ƙoƙarin boyewa ba ta da don nisan tarbiya ha za hadisun hasan sahih wannan hadisi ne ke kyayin mintarci ba haka zaru ya hazan hadisu an maliki bin anis min gairu wajihin misli haka haka aka rusa wannan hadisun daga anas an malik to wata wuska wadda ba wannan ba wa shakka fihi yi shakka cikin sa qala ana abi huraira aw an abi sa'id daga abi huraira ko daga abi sa'id ubaydullah bin ubaydullah bin umar abdullah dan umar kuma rawahu an khubayb bin abdurrahman ya ruwaito shi daga daga khubayb dan abdurrahman wa lam yashakka fihi yaqul an abi huraira bai shakka ba yace daga abi huraira قال حدثنا سوار ابن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال حدثنا ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن انس بمعناه وان حديث kwatankwacin wancan na malik wanda ya gabata da ma'anarsa illa annahu qala sai dai alai yace kana kalbuhu mu'allaqan bil masajid maimakon bil masjid wato zuciyarsa na rataye wasu malamai sun ce mu'allaq daga al'alaq ne wato soyayya wato ina matukar san masallaci wa qala zatu mansibin wa jamalin maimakon zatu hasabin mansib matsayi ita ce matsayi tana da matsayi da kyau da hasab da mansif duk su daya haza hadisin hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to wannan ga insha Allah anan zamu kwana ainihin Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah kai mana jagora Allah ka dora ma daidai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah kai mana jagora Allah karka mu da iyawar Allah karka mu da dabarar mu Allah muna kawo kuka gare ka Allah ka dage kuncin mu Allah ka yaye damuwar mu Allah ka yi wata samu mu Allah ka iya mana wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa an'im ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله